بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa da ku a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka a cikin karatun sabon littafi na matinul ishmawi a wannan dare wanda shi ne daren goma ga watan jimadar ula shekara ta 1440 wanda ya yi daidai da sha shida ga watan januwari na shekara ta 2019 <clears throat> a cikin wannan matsalaci na yan ganda wannan unguwa ta gelle su a birnin zaria kamar yadda muka yi bayani wannan littafi sunan samatunin ishmawiya ko kuma al-ishmawi haka ya shahara a wajen malaman zaure da kuma ɗaliban zaure da yawa suna kiran shi da suna al-ishmawi wannan littafi littafi ne da yake cikin littattafan mazhabobi na musulunci wanda wannan littafi yana cikin littattafan mazhabar malikiya kafin mu shiga bayani akan abin da matul ishmawi ya kunsa to babu laifi nake ganin tunda Allah madaukakin sarki ya kaddara littafi ne da yake magana akan fiqhu to babu laifi ya zamanto cewa mun yi muƙaddima akan ilimin fiƙihu tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ake cewa ilimin fiƙihu a jumlace saboda za ka ga cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkansu suna ƙoƙari wajen istin baɗin hukunce-hukunce na fiƙihu annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya tura wasu sahabbansa ya ce musu la yusalliyanna ahadun minkum illa fi bani quraiza kar wanda ya sallah a cikin ku sai a bani quraiza saboda haka sai ya zamanto cewa a hanya sai ya zamanto cewa la'asar ta su da haka sai suka yi saɓani wasu sai suka yi amfani da zahirin hadisi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yusalliyanna ahadun minkum illa fi bani quraiza saboda haka suka ce duk da sallah ta rike a hanya ba za mu yi sallah ba sai idan mun isa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu wasu kuma suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu ne dai kawai yi iya bakin kokarin mu wajen isa gurin saboda haka ba dole ba ne sai lokacin ya cika suka ce saboda mai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kawai yana mu ne yana nema ne da cewa mi gaggawa mai yi ƙoƙari wajen isa gurin amma baya nufin cewa wai dolan dole ba za mu yi sallah ba sai a can gurin saboda haka sai suka yi sallah sai su ya zamanto cewa suka yi sallarsu ala kulli hal sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zamanto suka yi nisa da annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi ƙoƙari wajen iskin baɗin hukunce-hukuncen fikihu akwai hadisi wanda malaman usul da yawa ke yawan kafa hujjaji saboda haka wannan hadisin ya zo a wajen malaman usul da malaman fiqh lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai aika mu'az bin jabal zuwa yaman sai yake ce masa idan hukunci ya zo maka ya za kai sai ce idan hukunci ya zo min zan duba littafin Allah sai ce idan ba ka samu a littafin Allah ba fa sai ce zan duba alƙur'ani idan ba ka samu alƙur'ani ba fa ya ce a ra'ayi wala alu zan yi ƙoƙari wajen gano hukuncin da kaina wala alu mana zan iya bakin ƙoƙari na ba zan ka ba kamar yadda ya zo a lafazin hadisin sai annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhamdulillahi alladhi waffaqa rasula rasulillahi lima yurdillahi wa rasuluhu wa rasuluhu godiya ta tabbata ga Allah wanda ya datar da manzan manzan Allah da abinda zai yarda da Allah da manzansa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya nan ma sahabbai suna kokari wajen fahimta hukunce hukunce idan matsala ta zo wa sayyidina abubakar radiyallahu anhu in bai same ta a ba da hadisi yakan yi kokari wajen tattara sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin a fahimta hukunci yana iya baki ƙoƙarinsa wajen ya zamanto yayi haka sannan Saidina umar shi ma da ya zo akwai hukunce-hukunce da yawa da yake ƙoƙari wajen gano su da kuma fahimtar su. irin abubuwa da yawa da saidina umar radiyallahu an ya yi irin a tare bishiyar da aka yi mubaya a daidai ita da kuma saidina umar radiyallahu an da ya sanya cewa duk mutumin da ya ci amana a kashe shi jinin jininsa a banza yake tafiya da abubuwa da yawa da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya sayyidina Uthman shi ma da ya zo akwai hukunce hukunce na fiqh da yawa da ya istinbati a zamanin sa irin yadda sayyidina Usman radiyallahu anhu ya haramta ya zamanto cewa ya sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zamanto cewa ya halatta tsintar raƙumi inda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta saboda kasancewar mutane sun canza sannan sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya sanya cewa duk mutumin da ya zamanto cewa ya saki matarsa ba shi da lafiya kuma ya mutu a wannan rashin lafiya to za ta gaje shi shi ma sayyidina Ali radiyallahu anhu duk da zamanin sa ya koki da abubuwa da yawa sun faffaru akwai abubuwa da yawa da ya yi kokari ya gano na hukunce-hukuncen fiƙihu kamar daga cikin hukuncin da sayyidina ali radiyallahu anhu ya gano na fiƙihu shine duk lokacin da matar mutum ta haihu a wata shida to wannan ɗan nashi ne saboda ya yi istinbadi a qur'ani wa hamluhu wa salasu na shahara sannan kuma Allah subhanahu ta'ala, a suratul luqman ya ce wa saluhu fi amai ala kulli hal a wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske waɗanda ya kamata mu fahimta lokacin da tabi'ai suka zo irin su alƙama irin su sa'idu bin musayyib irin su rabi'a da yawa daga cikinsu su ma suna da makarantu na fikihu waɗanda ake koyon ilimi a kurin makarantu ne na fikihu waɗanda ake koyon ilimi a gurin haka aka ci gaba ba a samu hakikanin dawwana mazhabobi ba da kuma tabbatuwarsu sai a zamanin tabi'ut tabi'in inda aka samu mashahuran malamai guda hudu waɗanda suke da ɗalibai kuma ɗaliban nan nasu suka dawwana ilimin fikihun na farkon su shine abu hanifa na bin sabit wanda aka haife shi a shekara ta tamanin wanda abu hanifa yana da manya-manyan ɗalibai waɗanda yake koyar da su fikihun musulunci wasu abubuwan babu su a ƙur'ani babu su a sunan annabi sallallahu alaihi sallam suna yin ƙoƙari ne wajen istinbadin ra'ayyukansu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kai ƙwaƙwalwa kamar yadda malamai suka faɗa shi Uman bin Sabit ya kaddara matsaloli dubu sittin waɗanda inda a ce za su faru to ga hukuncinsu kamar yadda malamai suke cewa yana daga cikin tambayoyin da aka mata aka ce mai yanzu inda mutum zai wuce miƙati ta sama ya zai sai yake cewa ya yi miƙati ya ɗau harama daga daidai gurin daga sama kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo zamani ta yadda ake wuce miƙati ta sama inda miƙatin zuhufa ya ɓata yana ruwa don haka ana wuce shi ta sama akwai lokacin da wani ma ya tambaye shi cewa idan mace da mijinta zai zama biri to ya za ta yi kenan za ta yi ta kaba ne misali ya zama biri kuma ba zai dawo mutum ba abada saboda haka yanzu za ta yi ta kaba ne ko kuma ya za ta akwai wani mutum da Eh, ya zamanto cewa sun samu matsala da matar shi saboda haka sai ya zamanto matan nan tashi ya rantse cewa in dai bata mai magana ba har asuba ta to ya sake ta ita kuma dama ta gaji da zama da shi don haka asuba ta kusa kuma ba ta magana ba saboda haka shi kuma ashe dai ba da gaske yake yi ba wannan ya sa hankalinsa ya tashi sosai saboda haka sai ya je wajen abu hanifa ya tambaye shi ya ce to ga shi ya yi rantsuwa in dai aka kira sallah asuba matar shi ba ta magana ba to ya sake ta to yanzu kuma gashi ana dab da kiran sallah asuba ya za a yi kenan saboda haka sai abu hanifa ya ce mai yanzu yadda za a yi kawai ka je ka taso ni da ladana unguwarku daga bacci ka sa shi kira asuba kafin lokacin ya karasa saboda haka ya kira ladanin ya kira asuba saboda haka ita kuma tana jin an kira sallar asuba sai ta ci lahin lazi fara mai yi wa na godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raba tsakaninmu shi kuma sai ce alhamdulillah lazi ki ilayya godiya ta tabbata ga Allah da ya dawo da ke zuwa gare saboda ba kiran sallar asuba aka yi na asali ba ala kulli hal Allah subhanahu Ta'ala ya ba su ikhlasi ya kuma ba su karfin hankali na gano ba istinbadin hukunci hukunci mazhabu Abu Hanifa galibi mutanen India mutanen Pakistan mutanen Afghanistan da wani bangare na Egypt dukkansu da wannan mazhabar su amfani duk kusan Asian countries suna kan mazhabar Abu Hanifa ne wanda abu hanifa ya rasu a shekara ta ɗari da hamsin bayan kuma allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa akwai manya-manyan ɗalibansa wanda suka ci gaba da yaɗa mazabarsa, irin su abu yusuf irin su muhammad jil hassan shaibani irin su zufar dukkan su ci gaba da yaɗa mazababinsa mazhabar ta biyu daga cikin mazhabobin musulunci waɗanda suka yaɗa fikihun musulunci akwai mazhabar malikiya wanda mazabar malikiya ana danganta ni ta ne zuwa ga shugabanta malik in anas al-asbari wanda mazaunin madina ne kuma a madinan ma aka haife shi bai taɓa fita daga madina ba sai su ɗaya lokacin da ya je aikin hajji an haifi imamu malik a shekara ta 93 wanda kuma imamu malik ya yi karatunsa ne duka a madina kuma allah subhanahu wa ta'ala ya bashi shi karɓuwa ya wallafa littafinsa na fiƙihu wanda wannan littafin da ya wallafa na fiƙihu ne haɗe da hadisi muwaɗa malik muwaɗa malik saboda haka a cikin muwaɗan nan yana cikin baɗin hukunce-hukunce da yawa da yawa idan hadisi ya zo imamu malik zai ce wannan hadisin ga mu matsayin mu a kan shi wannan hadisin ban samu mutanen madina suna aiki da shi ba Allah subhanahu wata'ala ya sa masa kwarjini Allah subhanahu wata'ala ya sa masa albarka Allah subhanahu wata'ala ya ba shi manya-manyan ɗalibai waɗanda suka yaɗa maza irin su ibn al-qasim irin su abdullahi bin wahab wanda da yawa abinda muke amfani da shi a wannan afirka tamu yawanci fiƙiwin ibn al-qasim ne akwai kuma littafi babba na fiqihu a mazabar malikiya wanda su sumunun suka taimaka suka hidimta masa wanda shine littafin mudawwana babu wani littafi wanda ya kai shi wanda ana cewa han muktasarul khalil wanda shine kololuwa a fiqihu a nan bangaren kusan an rairayo ne daga ita almudawwana an rairayo an rairayo an rairayo wannan shine dalilin da yasa yake da wahalar gaske akwai kuma algas da yawa wanda ba kowa ne yake iya fahimtar shi ba ala kulli hal mazhabar imam malik ta yafi yawanci a baka afirka yawancin afirka ke musamman west afirka akan mazhabar imam malik suke da yawa ma daga cikin afirka najeriya kamaru chadi dukkan suna kan mazhabar malik ne da yawa hakanan fararen afirka su ma wasu daga cikin suna kan mazaba imam malik irin su morocco irin su tunisia su akan mazaba imam malik suke akwai kuma wasu kasashen da su ba akan mazaba suke ba ala kulli hal malamai ne malami ne shi ma mai klasi wanda an yi littattafai manya-manya a wannan mazhabar daga ciki akwai wannan littafin da yake gaban mu na ishmawi da irin su bidayatul mujtahid ta ibn rushd al wani hayatul muktasid wanda ya rasu a shekara ta dubu eh, wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyar da tasa'in da biyar mazhaba ta uku daga cikin mazhabobi masu mahimmancin gaske ita ce mazhabar shafi'iya ita mazhabar shafi'iya ana danganta ta ne zuwa ga wanda yake shine limamin ta wato muhammad bin idris ash-shafi'i al-maqlabi al-qurash imam ash-shafi'i an haife shi a shekara ta ɗari da hamsin wato shekarar da wayar su kenan abu hanifa shi imamu shafi'i a ya rayu a yaman ya rayu a misira balarabe ne kuma saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya wallafa littattafai da kai kamar da imam malik ya wallafa su irin su al'um shine ya wallafa ta akwai kuma littafin akwai kuma littafin ar-risala wanda shine tubalin farko na ilimin usulul fiqh wanda shi ma imam shafi'i ne ya wallafa kuma mazhabin imam shafi'i ita ma ta yaɗu sosai wanda irin su indonesia irin su malaysia in ka dawo afirka kuma irin su somalia irin su ethiopia irin su djibouti dukkansu da mazhabar imam suke aiki allah ya sa yana da ɗalibai da yawa kuma ɗalibansa ma manya-manya da waɗanda kuma suke ɗaliban ɗalibansa ne to kusan ba maza ke kai su kaga irin su imamul haramain juwaini duk yan mazhabar shafi'iya ne na kusa kusa da shi kuma irin su rabe irin su muzani wanda ya muktasar wanda wannan muktasar muzani din aka yi ta masa sharhi akwai kuma irin su a mamul gazali wanda suka zo daga baya dukkan su waɗannan a mazhabar shafi'iya ne irin su ibn hajar mai fatul bari su ma duk ana danganta su da mazhaba ta mazhaba ta ƙarshe ta hudu daga cikin mashahuran mazhabobi ita ce mazhabar hambaliya mazhabar hambaliya ana danganta ta ne zuwa ga ahmad bin muhammad bin hanbal ash-shaybani ahmad bin muhammad bin hanbal ash-shaybani ɗaya ne daga cikin malaman hadisi littafinsa na hadisi ba wani littafi wanda ya kai shi girma da sunan littafinsa littafin imamu ahmad na hadisi ya sunan shi musnad hadisai wajen dubu talatin da shida ne a ciki hadisai wajen dubu talatin da shida ne a ciki saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa wannan littafin albarka yana da ɗalibai da yawa waɗanda suka taimaka wajen yaɗa mazhabarsa irin su hani da kuma ɗansa abdallah dukkansu waɗannan manya-manyan ɗalibai ne na imamu ahmad bin hambal waɗanda suka taimaka suka kuma ba da gudunmawa wajen yaɗa mazhabar shi ala kulli hal imam ahmad bin hambal shi ma mazhabarsa ta yada a duniya amma ta fi ƙarfi a dual country countries saudiya ba hanabila take aiki irin su kuwait da waɗannan ƙasashen da suke kusa da su duk akan wannan maza ba take ɗaya ne fa'ida ilimin fiƙihu karanta ilimin fiƙihu yana da amfani sosai Fa'ida ilimin fiƙihu shine akwai hukunce-hukunce da yawa waɗanda mutum kwakwalwarsa ba za ta iya gano ta su a cikin a annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ta hanyar komawa ilimin fiqh ne dalili dalilin guda biyu ne ko guda uku abu na farko dai waɗannan malaman na fiqh waɗanda suka dawwana wannan ilimin na fiqh na farko dai sun fi mu kusanci da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan haka wannan fifikon da suke da shi wannan zai sa su fahimta addini abu na biyu shine larabcinsu da kuma yadda suka fahimci yaran ya fi namu kuma daga cikin manya-manyan abubuwan da za su taimaka wajen ya zamanto mutum ya fahimci alkur'ani da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya zama yana da ƙarfin ilimin larabci abu na uku shine sun fi mu tsoron Allah yanzu irin su imam abu hanifa in ya inganta ana cewa a dubu yake na fila kullum imamul bukhari shi ma yana cikin malaman fiqihu shi ta za ga yana sa babuka yana baɗi a cikin littafinsa yana cewa wa inni ni an alƙalla walam afta lam ina fata na haɗu da Allah wata wucin namu kowa wai zai iya faɗan wannan anan so mutanen da suke ilimin fiqh cewa kawai ya iya hadisi in ka magana ya ce shi hadisi kawai ya ishe shi suna fadawa kurakurai musamman waɗanda suke kushe mutanen da suke karanta fiƙo saboda ne saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa wasu a dunkule suke haka ayoyin ƙur'ani da yawa a dunkula suke mutane da yawa da suke cewa su ka musu hadisi ba sa san maganan malaman fito da yawa daga ciki suna tafka da warwara ne saboda za ka ki ɗaukar fikihun malamai ne sai ka koma fikihun kanka saboda ƙarshe idan ka ƙi amfani da fikihun malamai to za ka koma ne ka yi ƙoƙari da kanka wajen gano abin da aya ko hadisin yake nufi to kaga kenan an ƙi biri an tidila dukkan suna da wutsiya ina fatan mun gane saboda haka kun ga a nan gurin zai zamanto cewa kuskure ne sannan da yawa za ka ga wanda zai gaya maka wannan ya ce shi kawai hadisi yake so akwai wanda wallahi in ka ba shafi ɗaya ya rubuta ma da larabci ba zai iya ba kai wani ba zai iya maka larabci jumla uku mai kyau babu kuskure ba ba zai iya ba to kaga ba ajami ne saboda haka mutumin da ba zai iya larabci jumla uku ko kuma jumla hudu ba tare da yayi kuskure ba to da wanne dalili ne zai ce maka shi sai dai ya dau hadisi da kanshi ko ya dau aya da kanshi ya fahimto ta ina fatan mun gane yanzu bari na baku misali farallan alwala guda nawa ne guda nawa bakwai ta to ina muka samu waɗannan guda bakwai da wanne da wanne ne na ɗaya wanne ne na ɗaya niyya kai ma kawo ɗaya wanke hannu ko ta biyu kenan na uku sai wanne wanke fuska bari mu ji yaran nan wanke fuska wanke fuska uku kenan ko ta za ka wani ta yi ne ka kawo shi ne dai wanke hannu sai wanne wanke ƙafafuwa zuwa idan ta hudu kenan ta sai kuma wanne shafar kai biyar ta to sai kuma wanne sai wanne in yara manyan gobe to ga wasu manyan goban can cicciɗawa <laughs> aka yi yawa bayan cicciɗawa sai mai, na gaggawa mana ka yi fakal-fakal kai maza ka gama a karanta ruwa ai ruwa mai hukuncin shi a lola. littafi to wanne ne gaggawa ake cewa ko ya ake cewa gaggautawa ta yanzu kun ga mun ce farallan alwala guda bakwai ko to yanzu bari mu ɗauko ayar da ta magana akan alwala a cikin alƙur'ani a cikin suratul ma'ida ko aya ta nawa ta shida bari mu gani ko za mu ciro waɗannan guda bakwai ɗin ya ayyuha na amanu iza kumtum ila salati faksilu wujuhakum wace farilla za mu ciro a nan wanke faksilu ku ko wa aidiyakum ila marafiq wanke hannu zuwa umsahu bi ru'usikum shafa kai wa ku? ilal ka'abai hudu ɗai to ina rago aka samu uku na to ina za mu samu niyya a'a cikin ayar za mu nemo guda bakwai idan kumtum ana aka samu niyya ya ce da Allah ya ce yayi wallazi na manu idza kumtum idan kuka tashi ana da samu niyya dama iniya ba ba na waiti bace ba ko kawai kudurtawa ne a zuciya wani littafi da ake tallan shi muna yara a kasuwa majmu'un niyyat niyyar zakka niyyar alwala niyyar sallar jana'iza kowanne abu akwai niyya kun gane to to saura guda biyu yanzu muna da gaggautawa muna da shugawa. idan muka samu su idan za ku kwakulo mana su a cikin wannan aya na ko an ƙara karanta ayan ne يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يا مجانا الولكين نعم in ya ne ai wani bawan Allah can ya faɗa can kafin kai baba shi wani ya faɗa ta fafsilu aidi aka ce ko to mu tambayar mu ta ina aka samo to cuccuɗawan a fafsilu <laughs> haka ne mana ka dai yadda cewa ba sai mun tafi sai ba Mana inda aka samo cuccuɗawa shine kasancewar duk abin da za a wanke to inda za a wanke da kyau ba zai wanku ba da cuccuɗawa to anan malaman fiɗiwa suka samo cewa cuccuɗawa tana daga cikin farallan alwala to saura ɗaya kenan gaggautawa ita kuma ina muka samo ta sai matsala na a cikin aya a ina za mu samo gaggautawa na'am a ina ake samun gaggautawa ina gaggautawa ya ce wai wawun ɗin nan da aka yi ta sawa shi ne yake nuna gaggauta haka ne ko akwai wanda yake da wani ƙarin bayanin haka ne shi ɗin ne ta kusan haka ne cewa gaggautawa inda aka samo ta shi ne yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya jeranta abubuwan a jere ba tare da yankewa ba dukkansu ya kawo su a jere ba yankewa to a nan gurin aka samu jerantawa cewa wajibi ne kai gaggawa kaga haske da Allah subhanahu ta'ala ya adafin wanke ƙafa ma akan shafar kai saboda ka gane cewa sai an yi shafar kai sannan ake wanke ƙafa. ina fatan mun gane ala kulli hal kun ga wannan shine amfanin fiqhu wanda mutumin da bai karanta fiqhu ba zai iya ce maka kawai farlan alwala guda hudu su ne suka fito dara dara a cikin aya ina tunanin kun gane to wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana amfanin fikihu idan malamai suka ce fikihu a ƙarshen nan in an ce fikihu ko kuma in ce daga baya in aka amfani da kalmar fikihu ana nufin duk hukunce hukuncen da Allah ya umarni da su waɗanda ake aikata su daga bai shine al-ahkamu الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية wannan shi ake kira duk hukunce-hukuncen da ya zamanto cewa ana aikata su daga bai waɗannan su ake kira fikiyo ina fatan gani ala kulli hal asalin kalmar fikihu ko kuma mutum mai malamin fikihu, to ana amfani da ita ne ga mutumin da ya zamanto idan ya karanta maganganun malamai zai gane dalilan da malamai suka ciro kamar yanzu yadda muka ɗauko ayan nan ta alwala muka fitar muku da waɗannan farallolin na alwala guda bakwai to amma daga baya an koma kawai idan aka faɗi kalmar fikihu ana amfani da ita kawai ga mutumin da ya haddace maganganun malamai ko da bai madogararsu ba wanda asali in aka faɗi wannan kalmar ana magana ne a kan wanda yake muƙallidi muƙallidi shine wanda zai karanta maganganun su ibn abi zaid kairawa ne da sauransu amma bai san inda suka ɗauko ba kuma malamai sun yi jima'i cewa wanda yake muƙallidi ba malami ba ne ina fatan mun gane bismillahir rahmanir rahim imam alalimul allama Abdulbari العلامة عبد الباري shugaba babban malami mai yawan ilimi abdulbari Alashmawi. ashmawi al shi al ɗin dangantaka ne izuwa ga ƙabilarsa sannan kuma al-rifa'i ita ma dangantakarsa ce shi wannan malami abdulbari yana daga cikin manya-manyan malamai na ƙarni na goma kamar yadda malamai ka kuma gaskiya ba a samu wani cikin bayani game da tarihin rayuwar shi ba sakawi ya faɗa a cikin do'un lami cewa yana daga cikin ɗalibansa shi ɗaya sakawi ya rasu a shekara ta ɗari tara da biyu saboda haka ya kirga wannan malamin a cikin ɗalibansa kuma malamai ne masu ikilasi. saboda su shi yasa kwata-kwata ma ba sa yin wani cikakken bayani a kansu saboda shi babban abin da yake bukata shine ka fahimci ilimin irin su irin irin irin mai kawa'idi shi kaga ko sunan shi ma bai fada ba me ya buɗe kawa'idin da shi a na alari kenan ba Allah qala shaykhul malam masani ya faɗa kawai shi kenan ba wanda ya san wanda ya wallafa kawai kuma duk alama ce ta ikhlasi kaga duk mutanen da yanzu suke zuwa suna zagin malaman fiqh suna raina ilimin alama ce ta taɓewa da toshewar basira saboda mutane sun yi abubuwan su da ikhlasi kai kuma ka zo kana kushewa shi arifa'i wanda malami ne yake cewa sa'ala ne ba'dul asfiqa an a'mala muqaddimatan fil fiqi ala mazhabin imami malik bin anas yake cewa wasu daga cikin abokaina sun roƙe ni ɗan yi musu wata gabatarwa akan mazhabar imamu malik in gabatarwa akan mazhabar imamu malik sai yake cewa fa'ajabtu ila zalika wanda ya nemi na yi wannan ɗin fa'ajabtuhu ila zalika sai na amsa masa menene dalilin da ya sa na amsa masa ya ce rajiyar lissawab rajiyar lissawab saboda ina fatan ladar a wajen Allah shi kenan ku dubi irin wannan gabatarwa ku gani mai ikhlasi ba yaban kai ba bayanin garinsu ba bayanin inda ya fito ba lambar waya <laughs> duk babu bai faɗi malamansa ba bai faɗi ɗalibansa ba duk bai faɗa ba kawai iya abin da ya ce na shi kenan dama ka tambaye ni na ɗan rubuta ma wani abu babu na waƙi Babin abin da yake warware alwala akwai littattafan ma da kwata-kwata babu muƙaddima a ciki ko gabatarwa babu yanzu idan ka tafi ka ɗauki kitabun tauhid komai bai ce ba wani babi ne na farko a kitabun tauhid na a'a babu ƙaunin lahi ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah wa babu qaulin lahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun da haka littafin ya fara yace ilam waffaqaka Allah da haka wannan littafi na zan fara buɗe shida abin da suke warware alwala dan haka ka sani waffaqaka Allah Allah maɗaukakin sarki ya datar da kai ka nemi a yi maka abu kuma an maka addu'a anna nawaqid da wudui ala mai. abubuwan da suke warware alwala sun kasu kaso biyu ahdathun wa asbabu ahdathin akwai karrai akwai kuma sabubban karrai na ga ce kari shi ne abin da zai fito ta gaban mutum ko ta duburai shi wannan shi ake kira karrai ina fatan mun gane don haka kowanne zai ɗauke shi ya yi magana a kan sai ce fa'an ba al'adar sa hamsa salazatun miyar kubul ko wasu nani minar dubur akwai uku waɗanda suke fitowa ta gaban mutum wato mazi da wadi da fitsari akwai kuma biyu da suke fitowa ta duburan mutum wato kashi da kuma tusa insha Allah ta'ala a darasin da zai zo na gaba za mu yi cikakken bayani akan waɗannan abubuwa yanzu bari mu an tambayoyi sai zama kiran sallah na ƙarshe kusan akwai wanda suka zauna lokaci daya akwai kuma wanda ba su zauna ba lokaci daya abu hanifa shi da imam malik zamani ya haɗa su amma kuma ba su haɗu ba a zahiri amma zamani ya haɗa su da shi abu hanifa a wasu shekara muka ce ya rasu? 350 shi kuma imam malik a wace shekara ya rasu? shi ma malik ya rasa shekara ta ɗari da saba'in da tara saboda kaga akwai kadulul mushtarar da suka haɗu ina fatan kun gane akwai wani adadi da suka haɗa a kai ina fatan mun fahimta imamu shafi'i shi kuma bai zo ba ma sai da imamu abu hanifa ya bar duniya da aka ba su haɗu da shi ba amma shi ma mu shafi Imam Malik ya yi karatu a wajen shi shi kuma Imam Ahmad bin Hanbal shi ma sun haɗu da Imam Shafi saboda shi an haife shi a shekara ta ɗari da sittin da hudu ne ya rasu a shekara ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya shi kuma Imam Malik ya rasu a Imam Shafi ya rasu a shekara ta ɗari biyu da hudu da haka wasu sun haɗu da wasu sun wasu da wasu ba kaga imam ahmad bin hanbal bai haɗu da imam abu hanifa ba haka shafi ma duk ba su haɗu da su ba shi ba ya halatta mutum ya haɗa sama da mazhaba ɗaya aiki da ita idan mutum ya yi gini ne a kan dalili ya zamanto mutum ya yi gini ne a kan dalili ba wai yana neman rahusa ba ne ya zama a can mazhabar nan akwai sauƙi sai ya je ya ɗauka can mazhabar a nan gurin akwai sauƙi sai ya je ya ɗauka to in ya zama haka ne mutum ya aikata haramun saboda kowace akwai inda take da lafiya akwai guraren da take da kurakurai don haka kuskure ne ya zamanto cewa ka haɗa kurakuran duka mazhabobin su ana iya ɗaukar kowace mazhaba amma ya zama dalili kake bi ba sauƙi kake bi ba na'am bismillah akwai mai wata tambaya na'am da yake abin yana da faɗi sosai a alhaji amma dai kowace maza ba akwai inda magana da take da ƙarfi misali kamar yanzu kaga a saudiya akwai inda suke amfani da mazhaba abu hanifa saboda a ganin su a wannan matsalar ra'ayinsa ya fi ƙarfi kamar yanzu misali in mutum ya mutu ya bar 'yan uwansa da kakan shi to suna ajiye kaka a makwafin uba don haka 'yan uwa ba za su ci gado ba ina fatan mun gane ina fatan muna ganewa na biyu kamar yanzu misali akwai inda ba imam malik take da ƙarfi yanzu imam malik a wajen shi idan uba ya kashe ɗan shi ta hanyar kisan gilla kamar ya ɗau ɗan shi ya yanka shi ko ya harbe shi da bindiga to shi ma za a kashe shi shi kaɗai ne ya kaɗai ta da wannan ma maza mazabobin ba a kashe uba saboda ya kashe ɗan shi kaga anan gurin ana aiki da maganar ana amfani da maganar su anan saboda kowace maza ba akwai guraren da za a ga tana da daidai tana kuma da kurakuranta misali kama abu hanifa din nan da muka kawo muku misali yana halatta shan tsini tsini ko da ya fara canzawa yana halatta rago kuma sun ce haramun ne imamu shafi'i daga cikin guraren da ba aiki da maza ba shi yana cewa idan mutum ya yi zina da mace ta haifi ya halatta ya aure a tunda maniyin ba ta hanyar halal ya shiga ba malamai kuma da yawa suna aibanta cewa wannan kuskure ne saboda kowace mazawa da ka gani tana da guraren da take da kuskure har maliki ya ka ɗauko akwai guraren da take da kuskure irin yanzu misali a mazaba imam malik irin su ah, irin su mage ya halatta a ci da cewa kuma akwai zahirin hadisi wanda ya haramta haka a nan salam na an kullu zina bin minas siba ko kullu zi bin minas tsayir saboda haka abin da yake daidai shine duk mazhabar da za ka bi ya zaman to kana bin dalili ne ba wai kana bin sauki da san zuciya ba. Ha. Ina bismillah. yanzu kai alwala ka shigo ko yawa shi ne matsala ai duk mun yi bayani akan wannan yana daga cikin mushkilolin zuwa karatu a kurace insha Allah ka nemi karatun sai ka saurara mun dan yi bayani akan wannan akwai wata tambayar na'am na'am a hukunta shi dai saboda bai zo darasi da wura ba a Allah ba za a ba shi amsa ba al'awal ka tura mai darasin ya ji a wai kana da waya ko to ma al'awal ka tura mai ina da ni ina da ka'ida gaskiya a karatu na kafin shekarun mu kara ka haka shekaru biyar shida bakwai ɗaliban da nake koyarwa har darasin da baka zo ba wata ɗaya da ya wuce zan gane baka zo ba so in dai ban san wani babban uzurin ka ban kai tambaya iya wannan darasin da aka yi sati uku hudu da suka wuce galibi ina tuna baka nan akai bana ba da amsa amma a wani zafi ai ilimi yana bukatar akwai bambanci tsakanin neman ilimi da mu'amala a mu'amala ta yau da kullum ana bukatar haƙuri da ɗaga kafa amma shi kuma neman ilimi akwai ka'idoji da yake tafiya a kai gina ka gane yawwa yawwa yanzu kaga yanzu akwai inda muke zuwa ɗaukar karatu a riyam in aka yi hutu muke tafiya tsakanin shi da madina kilomita ɗari takwas da hamsin ne so in aka yi hutu muka je mu kwana goma mu sauke tafai. miƙe ƙafa laifi ne a gurin saboda haka <laughs> idan ne ka rike kafa ɗaliban gurin za su daka maka tsawa laifi ne sosai a gurin haka gyangyaɗi so za ka samu kowanne malami yana da ƙa'idojinsa da yake tafiya a kansu wanda kuma duk lokacin da neman ilimi ya zamanto babu ƙa'ida da take tafiya a kan wannan to yakan zamanto cewa karatun baya tafiya da kyau yanzu kaga insha Allah yadda aka ji amsa masa ta yi darasi mai zuwa yau himma ya zo da wuri yawwa ina fatan kun gane Allah ya ba mu cewa Allah ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so barakallahu fikum wassalamu